daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa ɗagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa dufai, Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya Niger, jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 da 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillahi Rahmanir Rahim, Assalamu alaikum ha sauraro barkamu da haka. Radio Hausa na mu da Jihar Musulunci ta Iran ya fara watsa shirinsa na rana kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zango. Ba wannan gabatar dai muna ɗauki da labaran duniya da dumi daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da sharhin bayan labarai. Biye da shi akwai shirin nan na ko kun san sai kuma mu koma noma akwai mu koyarcin farisanci akwai kiɗe-kiɗen Iraniya kuma shirin mu na ƙarshe ne dan matasa. a halin yanzu ga labaran duniya da dumudumin su da farko ga kanunsu iran za ta ɗauki bakontan taro dangane da ƙasar afghanistan a mako mai zuwa shugaban hukumar makamashin nukiliya na ƙasar iran ya ce iran ba za ta hana ƙasar iran wato yaƙi ba za ta hana ƙasar iran ci gaba a shirinta na makamashin nukiliya ba sannan za shugaban ƙasar iran ya ce duniya tana buƙatar aminci wato mai dorewa zaman lafiya da kuma haɗin kai. yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar iran masud pezeshkian a ganawarsa da takwaransa na ƙasar turkmenistan kurbangulo berdi a birnin Ashgabat na ƙasar turkmenistan ya ce a hali yanzu duniya fiye da wani lokaci wato kowane lokaci tana buƙatar aminci da dogaro da zaman lafiya da kuma haɗin kai a ƙasashen duniya kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya nakalto shugaban yana yabawa kasar turkmenistan kan shirinta na karban bakuncin taro dangane da haɗin kai da kuma wato amintaccen dogaro da kuma zaman lafiya nan gaba a birnin eshabad A zantawar shugabannin kasashen biyu dai sun buƙaci ƙarfafa diplomasiya tsakanin kasashen biyu da kuma tattauna tsakanin kasashen yankin a kan duk wani al'amari da ya taso tsakanin su shugaba Pezeshkian dai ya ce wannan shine abin da duniya ta rasa kuma take bukata a yau dole ne mu kyautata zamantakewa tsakaninmu mu kuma tattauna a kan kome da ya taso tsakaninmu shugaban ƙasar iran Pezeshkian dai yana ziyara na 'yan kwanaki zuwa ƙasar wato turkmenistan a tun shekaran jiya kakaki ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baka'i ya ba da sanarwar cewa tehran za ta ɗauki bakoncin wasu ƙasashen yankin don tattauna dangane da harkokin tsaro a ƙasashen yankin musamman tsakanin afghanistan da pakistan tashar talabijin ta press tv tana ta nakalto na faɗar haka a safiyar yau juma'a ya kuma ƙara da cewa kafin haka ƙasashen qatar turkiya da kuma saudiya sun yi ƙoƙarin sasanta ƙasashen tsakanin wato ƙasashen afghanistan da pakistan dangane da rikice-rikicen da ke aukuwa tsakanin ƙasashen biyu a 'yan watanni da suka gabata ya ce gwamnatin ƙasar iran tana son ganin an kawo ƙarshen duk wata rigima tsakanin ƙasashen yankin makwabta da ƙasar iran saboda rikicin tana shafar wato al'amura da dama a yankin labarin ya kara da cewa taron wanda za a gudanar a mako mai zuwa zai sami halartar wakilai da kasashen afghanistan pakistan tajikistan uzbekistan turkmenistan china da kuma rasha shugaban hukumar makamashin nukiliya ta ƙasar iran muhammad islami ya bayyana cewa ƙasar za ta ci gaba da wato ci gaba a fannonin ilimi guda shida na fasahar nukiliya wato fission fusion lesa fasahar quantum da kuma plasma duk tare da barazana na yaƙi ko na siyasa ko kuma dai yaƙin ƙwaƙwalwa da makiya suke wa ƙasar iran islamiyya ce matsayin jimhuriyar musulunci ta iran a bayyane yake kuma kan cewa ba za ta daina aiki na ci gaba a fannonin ilimi na makamashin nukiliya ba don samun ci gaba a ɓangarorin kiwon lafiya da kuma magunguna ba daga wato ba tare da dogaro da wasu kasashe ba kamfanin jilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto muhammad islami yana faɗar haka a wani bikin ƙaddamar da wasu sabbin kayakin aiki wa'anda aka samar a cikin gida wa'anda suka hada da plasma based drug uh, synthesis da kuma wani sabon na'ura na jinyar gulando na fasahar plasma jet a ranar 22 ga watan yuni da ya gabata ne dai gwamnatin ƙasar amurka ta ƙaddamar da hare-hare ta kuma yi lugudan wuta kan cibiyar makamashin nukiliya na ƙasar iran guda uku wato fordo natanz da kuma isfahan da kuma kawo ƙarshen shirin nukiliya na ƙasar sannan ta yi haka ne a daidai lokacin da ƙasar iran take tattaunawa da ita muhammad islami ya ƙara da cewa ƙasar iran za ta ci gaba wajen bunƙasa ilimin masu amfani ga ƙasar ba tare da wata matsala ba ya ce lugudan wutan da aka yi a kan cibiyar nukiliyar ƙasar iran ba za su tsaida wani ci gaba ba haka ma yaƙi da takurawa na tattalin arziki na siyasa da sauransu ba za su taɓa yin tasiri a cikin wannan ayyuka ba ya ce mutanen ƙasar iran ba za su ci gaba da zama masu sayan ilimi daga waje ba musamman ilimomi masu muhimmanci ga ci gaban mutanen ƙasar. Masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan Radio Hausa na murya Juma Musulunci ta Iran daga nan birnin Tehran. Minista hakoki wajen ƙasar Iran Abbas Arakci ya ba da sanarwar cewa ya amince da ziyara birnin Beirut babban birnin ƙasar Lebanon tare da gayyata takwaransa na ƙasar lebanon wato yusuf rajji kuma kwana guda bayan da shi rajji ya ki amincewa ya zo birnin tehran don tattaunawa tsakanin ƙasashen biyu shafin yanar gizo na labarai da nationals ta ƙasar amurka ya ce rajji ya bayyana halin da yake ciki a ƙasarsa a matsayin dalilin da zai hana shi zuwa birnin tehran ya kuma ba da shawaran su haɗu da arakci a wata ƙasa don tattauna kai tsaye kan shirin gwamnatin kasar lebanon na kwance ɗamarar kungiyar hezbollah arakci ya ce ya fahimci cewa hamshe isra'ila ce ta hana raji zuwa birnin tehran amma shi zai je birnin beirut don tattauna kai tsaye da jami'an gwamnatin kasar lebanon kan shirinsu mai hatsari na kokarin kwance ɗamarar kungiyar hezbollah ta kasar ta lebanon kafin haka dai gwamnatin kasar iran ta caccake gwamnatin kasar lebanon akan wannan shirin wanda zai kawo ƙarshen ƙasar lebanon a matsayin 'yantacciyar ƙasa in ji shi gwamnatin ƙasar iran ce take goyon bayan ƙungiyar hezbollah wacce ta yi karan tsaye hamci ƙasar isra'ila ta kuma hana ta mamayar ƙasar lebanon har ila yau take goyon bayan gwagwarmayar falasɗinawa da hamci ƙasar isra'ila tun rana 8 ga watan oktoban shekara ta 2023 ƙasashen yamma musamman amurka sun rasa yadda za su yi da ƙungiyar wacce ta hana fi ƙasar isra'ila burinta na mamayar ƙasar lebanon da kuma kafa isra'ila babba Minista harkoki wajen ƙasar turkiya fidan ya bayyana cewa ƙasarsa za ta iya ɗaukar nauyin warware matsalolin falasɗinu kuma a shirye take ta aike da sojoji zuwa yankin na Gaza idan buƙatar haka ta taso. Fidan ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na ƙasar Turkiyya kan cewa Turkiyya a shirye take ta yi duk abin da za ta iya yi ta kuma ɗauki nauyin da ya dace a kan batun Falastinu. A can Amurka kuma wato manzon musamman na Amurka a kan harkokin yammacin Asiya wato Tom Barak ya faɗa wa jaridar Jerusalem Post kan cewa tashar wato ƙasar Turkiyya tana da sojoji masu ƙarfi kuma tana hulɗa da Hamas. A dalilin haka, shigarta a cikin rundunar da za a aike Gaza zai yi amfani. A ranar 18 ga watan Nuwamban shekara ta 2025 ne dai, 24 ne dai wato Kwamitin Tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da rinjaye a kan wani kudurin da amurka ta gabatar domin kawo ƙarshen yakin gaza a ƙarƙashin wannan kudurin ne dai za a kuma aiki da sojojin ƙasa wato sojojin ƙasa da ƙasa daga nan zuwa shekara ta 2027 kudurin ya kuma tanadi cewa wato za a kafa gwamnati a yankin na gaza da ƙwararru wacce kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya zai kula da tafiyar da ita masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da sharhin ban labarai biye da shi akwai shirin nan na kokun son sai kuma mu koma noma tare da Mustapha Adam akwai shirin nan na mu koyi harshen Farisanci sai kuma shirin wato kiɗe-kiɗen Iraniyawa mu na karshe shine dan matasa da wannan koma sauraron muke cewa a yi ni lafiya. barkan mu da warhaka da kuma da mu a cikin mu na sharhin bayan labarai wannan zai magana game da matakin da amurka ta dauka na bada umarnin gudanar da bincike da za a sanya kungiyar ikwanul muslimin a cikin jerin kungiyoyin yan ta'adda da fatan masu saurayi sun ci da mu kuma za su ji daɗin shirin. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ba da umarnin rattaba hannu kan wata doka ta zartarwa wadda za a gudanar da bincike don sanya ko kuma wasu rassan kungiyar ikhwanul muslimin a matsayin kungiyoyin ta'addanci ta ƙasa da ƙasa haka kuma ya umarci gwamnati ta ɗauki wannan mataki cikin kwanaki arba'in da biyar bayan ta karɓi rahoto wannan mataki na trump ya fuskanci mayar da martani mai tsanani daga ɓangarorin ƙasa da ƙasa a gaskiya yana nuna cewa ƙoƙarin da amurka take yi shine dakushe tasirin da ƙungiyar ikhwanul muslimin ta yi a sauran ƙasashen asiya an kafa ƙungiyar ikhwanul muslimin a shekara ta 1928 a ƙasar masar shin gaggawa ta yi tasiri a cikin ƙasashen larabawa bayan faɗuwar gwamnatin husni mubarak wannan ƙungiyar ta yi nasarar kai muhammad mursi zuwa ga matsayin shugabancin gwamnatin ƙasar ta masar amma bayan da abulfata al-sisi ya yi juyin mulki a shekara ta 2013 ya kasance babbar barazana ga tsaro da zaman lafiya na cikin gida da kuma na yankin ma baki ɗaya. Don haka umarnin na Trump wato yana nufin sassan wannan ƙungiya da ke ƙasashen Lebanon, Masar da kuma ƙasar Jordan, wanda alaƙar Amurka da waɗannan ƙasashe zai iya yin tasiri sosai daura da ƙasashe kamar irin su Saudiya, haɗaɗɗiyar daular Larabawa da suke ganin ƙungiyar Ikhwanul Musulmin a matsayin barazana ga zaman lafiyarsu. Don haka kila su nuna goyon bayansu game da wannan mataki ɗaya daga cikin wannan umarni shine matsin lambar duniya kan ƙungiyoyin gwagwarmaya kamar irin su ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon da ƙungiyar hamas wanda suke samun goyon bayan ƙungiyar ikwanul Muslimin wajen adawa da suke yi da haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma wannan zai iya dagula mu'amalar da ke tsakanin wannan ƙungiyar da sauran ƙasashen yankin haka zalika ƙungiyoyin da ke samun taimakon kuɗi da makamai daga wasu ƙasashen larabawa kila a yi musu tsananin matsin lamba da zai sa dole su rage goyon bayan da suke basu. To sai dai tasirin wannan umarni na Trump bai takaita ƙasashe irin su Labanan Masar ba kawai domin a matakin yankin an san ƙasar Turkiyya tana ɗaya daga cikin waɗanda ke nuna goyon baya ga ƙungiyar ta Ikhwanul Muslimin. Kila ta mayar da martani ta hanyar diflomasiyya da tsaro kan wannan mataki da aka ɗauka domin ƙasar turkiya ita ce ke taimakawa ƙungiyar kuma ta ba da dama daga cikin mambobin ƙungiyar ta ba su mafaka saboda haka duk wani matsin lamba da amurka za ta yi wa turkiya na ɗaukar mataki kan ƙungiyar ikhwan zai iya haifar da matsala tsakanin ƙasashen guda biyu har ila yau wannan matakin zai yin tasiri sosai tsakanin alaƙar amurka da sauran ƙasashe kamar rasha da china waɗanda a wani rikicin suna nuna goyon bayansu kai tsaye ga masu kishin musulunci don haka wannan mataki yana iya zama babbar barazana ga zaman lafiyar wannan yanki game da ƙasar qatar kuma wanda bisa al'ada kamar yadda aka sani tana goyon bayan ƙungiyar ikhwanul muslimin wannan zai sa matakin ya ɗauki hankali sosai qatar wadda a shekarun baya-bayan nan ta ci gaba da taimakawa ƙungiyar ikhwan a ƙasashe daban-daban wannan ƙasar ta samu matsala sosai da sauran ƙasashe kamar masar saudiya kan goyon bayan take ba wa ƙungiyar ikhwan don haka sanya ƙungiyar daga cikin 'yan ta'adda zai iya sanyawa ƙasar qatar cikin wani hali mawuyaci daga ƙarshe umarnin da trump ya bayar ba wai kawai matsin lamba ne kan ƙungiyar ikhwan ba a'a wani mataki ne zai canza dabaru na tsarin siyasar amurka a ƙasashen yammacin asiya da kuma ƙalubalantar barazanar tsaro da suke fuskanta wannan umarni yana iya zama wata shimfiɗa ce babba ta kawo canji a lokacin da ake fuskantar babban sauyi a siyasar ƙasashen da ke yankin kuma a daidai lokacin da ake samun sauye-sauyen siyasa da tsaro a ƙasashen da ke yammacin asiya don haka wannan matakin na trump wani sinadari ne da zai iya kawo sauyi a yankin kuma zai iya yin tasiri zuwa wasu shekaru masu zuwa a ƙarshe wannan umarnin ba wai kawai yana adawa ta'addanci ba ne wani tsari ne da zai kawo babban sauyi a yankin baki ɗaya kuma wannan mataki ba zai taƙaita ga yin matsan lambar siyasa da tsaro kan sassa daban-daban na ƙungiyar ikwanul musulmin da sauran ƙungiyoyi irinsa ba. kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Yau Juma'a, goma sha biyu ga watan Disamban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar, wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan Jumada Thani na shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru ɗari da ashirin da hudu da suka gabata a rana irin ta yau, goma sha biyu ga watan Disamban shekara ta alif ɗaya tara da ɗaya. A kanan farko a duniya aka yi magana a tsakanin mutane biyu a wurare daban-daban a kasar italiya ta hanyar yin amfani da na'urar oba-oba wannan yana a matsayin wani babban ci gaba wanda aka samu a duniya a harkokin sadarwa daga baya kuma masana a bangaren ayyukan fasahar kere-kere sun ci gaba da kyautata wannan fasaha har ta watsu zuwa dukkanin sassa daban-daban na duniya da farko dai wani injiniya ɗan ƙasar italiya mai suna makauni shine ƙirƙiro wannan na'ura ta oba-oba wanda a lokacin kuma ta zama hanyar magana a tsakanin mutane biyu daga wurare masu nisa a lokacin bangarori na gwamnati ko kuma manyan kamfanoni da suke yin amfani da wannan na'ura game da kuma a bangaren ayyukan soja ma ana yin amfani da ita domin sadarwa a tsakanin sojoji masu saurare ko kun san cewa shekaru 61 da sa gabata a rana irin ta yau goma sha biyu ga watan disamban shekara ta 1963 kasar kenya daga gabashin nahiyar afirka ta samu yancin kanta daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka turan dai sun fara mamayar kasar kenya ne a farkon karni na 20 miladiya kuma a daidai lokacin ne mutanen kasar kenya suka fara gwagwarmayar kwatar yancin kan kasar a karkashin jagoranci na jomo kenyatta shekara ta 1920 turawa sun tabbatar da shimfiɗa ikon su a kan kasar kenya gaba ɗayanta to amma sanadiyar gwagwarmaya ta mutanen kasar an kai ga shiga cikin yakin basasa a kasar shekara ta 1950 sanadiyar haka baƙaƙen fata 'yan asalin kasar suka tilasta wa turawa rubuta kundin tsarin mulki wanda ya daidaita tsakanin turawa da kuma baƙaƙen fata 'yan asalin ƙasar ta kenya sannan kuma aka kafa majalisar dokoki wadda baƙaƙen fata suka fi rinjaye a cikinta a shekara ta 1960 sai kuma da ƙarshe dai kenya ta sami cikakken 'yancin kanta a shekara ta 1963 masu saurare ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Yau Juma'a, goma sha biyu ga watan Disamban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar, wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan Jumada Thani na shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru ɗari da ashirin da hudu da suka gabata a rana irin ta yau, goma sha biyu ga watan Disamban shekara ta alif ɗaya tara da ɗaya. A kanan farko a duniya aka yi magana a tsakanin mutane biyu a wurare daban-daban a kasar italiya ta hanyar yin amfani da na'urar oba-oba wannan yana a matsayin wani babban ci gaba wanda aka samu a duniya a harkokin sadarwa daga baya kuma masana a bangaren ayyukan fasahar kere-kere sun ci gaba da kyautata wannan fasaha har ta watsu zuwa dukkanin sassa daban-daban na duniya da farko dai wani injiniya ɗan ƙasar italiya mai suna makauni shine kirkiro wannan na'ura ta oba-oba wanda a lokacin kuma ta zama hanyar magana tsakanin mutane biyu daga wurare masu nisa a lokacin bangarori na gwamnati ko kuma manyan kamfanoni da suke yin amfani da wannan na'ura kamar kuma a bangaren ayyukan soja ma ana yin amfani da ita domin sadarwa a tsakanin sojoji masu saurare ko kun san cewa shekaru 61 da sa gabata a rana irin ta yau biyu ga watan disamban shekara ta 1963 kasar kenya daga gabashin nahiyar afirka ta samu yancin kanta daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka turan da sun fara mamayar kasar kenya ne a farkon karni na 20 miladiya kuma a daidai lokacin ne mutanen kasar kenya suka fara gwagwarmayar kwatar yancin kan kasar a karkashin jagoranci na jomo kenyatta shekarar ta 1920 turawa sun tabbatar da shimfiɗa ikon su akan kasar kenya gaba ɗayanta to amma sanadiyar gwagwarmaya ta mutanen kasar an kai ga shiga cikin yakin basasa a kasar shekara ta 1950 sanadiyar haka ba kyan fata 'yan asalin kasar suka tilasta wa turawa rubuta kundin tsarin mulki wanda ya daidaita tsakanin turawa da kuma baƙaƙen fata 'yan asalin kasar ta kenya sannan kuma aka kafa majalisar dokoki wadda baƙaƙen fata suka fi rinjaye a cikinta a shekara ta 1960 sai kuma da ƙarshe dai kenya ta sami cikakken 'yancin kanta a shekara ta 1963 masu ware ko kun san cewa shekaru 1398 da suka gabata a ranar irin ta yau goma sha biyu watan disamban shekara ta 627 miladiya aka gwabza yaƙi na nenawa wannan yakin wani bangare ne na yakin iran da roma wanda aka yi a zamanin mulkin sarakunan sasaniyawa inda sojin daular iran suka fatattake sojin daular rome ta gabas inda sojin daular iran suka fatattake sojin daular roma a wancan lokaci a yankin nainawa wanda yake arewacin mosul a kasar iraki a halin yanzu kuma shan wannan kashi ba shi ne mafarin karshen mulkin sasaniya kawai a kan ƙasar iran ba har ma ne wani sabon tsari wanda aka fara samu a duniya wanda kuma ya sauya tarihi a cikin wannan yaƙi wani ɗan ƙasar armenia a wancan lokaci mai suna rashad razad shi ne kwamandan sojin iran wanda hekulos kwamandan sojin rom ya kashe a faɗan gaba da gaba da suka yi sannan kuma da rasuwarsa sojin iran sun bar fagen daga suka ja da baya a sakamakon wannan yakin da aka fi sani da yakin nenawa kuma daga wannan lokacin ne rom ta fara tunanin cewa za ta iya yin galaba a kan daular iran masu rare ko kusan cewa shekaru 131 da suka gabata rana irin ta yau mirza habibullah rashi ya rasu an haifi mirza habibullah rashi a shekara ta 1998 a garin almash wanda yake gilan a arewacin kasar iran saboda haka a wajen karatu a bangaren ilmomin addinin musulunci ya samu nasara ta kaiwa matsayin mashahidi yana ɗan shekaru 25 a duniya sannan kuma daga wannan lokaci ya tafi birnin najaf al ashraf na kasar iraki domin ƙara faɗaɗa karatunsa a bangarori daban-daban na ilimi inda ya samu damar halartar karatuttuka a gaban manyan malamai na lokacinsa waɗanda suke birnin daga cikin su kuwa akwai shak muhammad hassan najafi da kuma shak murtaza ansari bayan rasuwar shak al-ansari mirza habibullah rashidi ya kasance daga cikin manyan malamai masu babban tasiri amma bai taba gabatar da kansa a matsayin marja'i wanda ake komawa zuwa gare shi domin karɓar fatoyin addini ba kuma bai taɓa karɓar kudaden shari'a na humusi ba ya bar tarin tafai masu tarin yawa waɗanda ya rubuta a ɓangare daban-daban na ilmomin addini musamman a ɓangaren fikihu da usul da kashe kuma mirza habibullah rashidi ya rasu yana da shekaru saba'in da biyar a duniya a birnin jafal asharaf kuma yanzu haka kabarinsa yana nan cikin birnin najaf wanda yake kudancin kasar iraki masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau labaran namu zai shafi yanayi ne sannan kuma mu kawo muku wasu daga cikin labaran noma daga najeriya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana an bayyana cewa shekarar bana ta 2025 mai karewa tana a matsayin wacce aka fi yin zafi a cikin shekaru masu tsawon gaske saboda gurbata da kuma sauyin yanayi cibe take kula da sauyin yanayi ta tarayyar turai ce dai ta bayyana cewa ɗumamar da yanayin duniya ya yi daga watan janairu zuwa nuwamba ya kai daraja ɗaya da ɗigo arba'in da takwas a cikin ɗari idan a kwatanta da zamanan da suka rigayi sauyi ko kuma juyin juhalin masana'antu kamar yadda ake bayyana zamanin da aka fara samar da masana'antu a duniya yammacin turai bayanin ya kuma ambaci cewa shekara ta 2023 ce ta biyu wajen tsananin zafi bayan wanda aka ji a cikin shekara ta 2024 dr samantha bagis wacce ita ce mataimakiyar cibiyar da take kula da sauyin yanayi na turai ta bayyana cewa a cikin watan nuwamba darajar dumaman yanayin duniya ta yi koli inda ta kai daraja ɗaya da ɗigo hamsin hudu cikin ɗari fiye da zamanin da ya gabaci juyin masana'antu a cikin bayanai na wata-wata da wannan cibiyar ta yanayi a turai take fitarwa ya kunshi cewa watan da ya shuɗe na nuwamba shine na uku wajen zafi a faɗin wato duniya kuma yankuna irin su arewacin Kanada da daskararren tekun arewa zafinsu ya fi tsanani har ila yau a cikin kwanakin da suka gabata an ga wasu ibtila'irori na ɗabi'a da suka hada da mahaukaciyar guguwa da ambaliyar ruwan sama da suka haddasa asarar rayuka a kudu da gabashin nahiyar asiya kamar yadda wannan rahoton ya bayyana karuwar ɗumamar yanayi yana da alaƙa ne da fitar da gurɓatacciyar iska da ɗan adam yake yi ta hanyar kona man fetur da dangoginsa da kuma sinadarorin da ake amfani da su a aikin gona da manyan kamfanoni dr samantha bagis ta kuma ce abubuwan da suke faruwa a cikin ɗabi'a suna nuni ne da yadda sauyin yanayi yake tafiya a cikin sauri da hanzari kuma hanya ɗaya da za a yi amfani da ita domin shawo kan wannan matsalar ita ce takaita amfani da sinadarorin da suke ƙara ɗumamar yanayin duniya tun da aka yi yarjejeniyar kare muhalli ta paris ana ci gaba da fuskantar ƙalubale mai girma ta ɗumamar yanayin duniya masana sun ce samuwar karuwar amfani da hanyoyin makamashin da baya gurɓata yanayi ya ɗan taka rawa kaɗan wajen rage ɗumamar yanayin duniyar iya gwargwado wannan yana nufin cewa idan za mai da hankali akan amfani da hanyoyin samar da makamashi da ba man fetur da dangoginsa ba ko kuma gawayin kwal da dukkanin wasu sadarori na makamashi masu gurɓata yanayi to tabbas za a samu raguwar yadda duniya take ƙara ɗumi cibiyar da ke kula da sauyin yanayi ta duniya kuwa cewa ta yi shekaru na 2015 zuwa na 2025 sun shiga cikin shekaru 11 mafi zafi a duniya tun daga shekara ta 1850 babbar sakatariyar wannan cibiyar silicit savolo ita kuwa cewa ta yi a karkace ake tafiya a duniyar nan idan ana maganar yarjejeniyar paris ne ta kuma yi gargaɗi akan wani hatsarin da yake tafe dangane da sauyin yanayin da zai shafi tattalin arziki da kuma sauran ɓangarori na ci gaba musamman ma dai ci gaba mai ɗorewa wanda shiri ne na majalisar ɗinkin duniya duk da wannan barazanar da ake fuskanta kuma ake gani ƙururu a yau da kullum wadda ɗumamar yanayin duniya ne ke haddasa ta kuma a kowace rana ƙaruwa yake yi sai dai duk da haka an gajiya wajen samun matsaya wace ɗan adam zai rage ɓarnar da yake yi domin wato rage wannan matsala da ake fuskanta hatta a taron da aka yi na kwanakin nan a brazil a kan muhalli na majalisar ɗinkin duniya an kai goro an kai mari amma ƙasashen da suke fitar da albarkatun man fetur da dangoginsa da sauran ma'adanai masu gurɓata yanayi kamar kwal ba su cimma wata matsaya ba hatta a bayanin bayan taro ma ba a ko ambaci sunan man fetur da dangoginsa ba balle kuma sauran sadarorin da suke fitar da gurɓatacciyar iska a cikin yanayi da hakan ya bakanta wa ƙasashe da dama musamman masu tasowa waɗanda suka fi fuskantar sakamakon wannan matsala da ya sa taron ya zama amfaninsa kaɗan ne. to idan muka dawo nan iran akan wani batu wanda ya shafi wato sauyin yanayi a cikin kwanaki da suka bata ko a ce a shekarun bayan nan a iran an fuskanci sauyin yanayi a wasu sassa musamman tsakiyar kasar da suka hada da tehran inda yawan saukar ruwan sama ya ragu da hakan ya sa aka samu matsala ta a zo a gani ta yawan ruwan da ake tarawa a cikin madatsan ruwa sai dai wannan ba yana nufin cewa kamar yadda wasu kafin watsa labaru na waje suke watsa ba cewa babu ruwa a tehran a hakikanin gaskiya matsalar ruwa wanda ke birnin tehran ma ba zai iya sanin da akwai ta ba domin akwai matakai da dama da ake ɗauka da suka hada da ɗauke ruwan na wasu 'yan mintoci in ya yi tsanani sa'a ɗaya kuma ba a ko'ina ba misali idan za a ɗauke a wata unguwa akan sanar kafin a wato kafin a ɗauke ɗin sannan kuma baya wuce lokacin da aka ƙayyade yake dawa sannan kafin hakan ta sake maimaituwa sai an yi wata da watanni to a ƙarƙashin lalubo mafita da hukuma take yi a nan iran ministan makamashi ya tsaya gaban majalisa ce iran tana da sanayya da ilimi na samar da hadari domin yin ruwan sama ministan makamashin na iran abbas ali abadi ya bayyana cewa a halin yanzu iran tana da ilimin aikewa da sinadarori a cikin sararin samaniya da za su samar da hadari da yin ruwan sama ministan makamashin na iran wanda ya gabatar da jawabi a gaban majalisar shawarar musulunci ta kasar a ranar talatin nan mai wucewa ya ce aiki da aka yi a tsakanin gwamnati da majalisar shawarar musulunci ta iran da kuma cibiyoyin ƙwararru shine ya sa aka gai ga samar da hukumar da take sanya idanu a kan sauyin yanayi wanda ke iya samar da hadari da kuma yin ruwan sama ministan ya yi ishara da cewa an bi wasu matakai ne guda hudu domin cimma wannan ci gaba da aka samu na farko dai shine amfani da na'urorin rada domin bin diddigin yadda yanayi yake sauyawa a cikin sararin samaniya na biyu yin kere-keren wasu na'urori da suka hada da injin samar da makamashi mai karfin gaske sai kuma wasu fitilu da za su iya harba sanadarori na sanyi da zafi a sararin samaniya da kuma jirage marasa matuki na musamman da su ma ake amfani da su wajen wato harba waɗannan sanadarorin a sama bugu da ƙari ministan makamashin na iran ya ce an kafa cibiyoyi guda goma sha biyu a faɗin ƙasa domin sanya idanu a kan yadda yanayi yake tafiya wanda yana cikin mafi ci gaba da ake da shi a wannan yankin. to baya ga wannan mataki iran tana ɗauka wasu matakai domin warware wannan matsalar inda aka fara aikin jawo ruwan sama na teku wato daga tekun oman zuwa tsakiyar ƙasar domin ganin cewa an wadata wannan yanki da ruwan sha bayan an tace shi ta hanyar amfani da ilmomi mabambanta. to daga batun yanayi za mu nufi batun wato da ya shafi noma da matsalar tsaro da ta'addabi najeriya inda 'yan boko haram suka yi garkuwa da wasu manoman albasa da suke tsaka da ban ruwa a wata gona a borno rahotanni da kafafen watsa labaran najeriya su rawaito cewa 'yan bindiga sun kai hari a kan wato baburansu inda suka tarar da wasu manoma suna baiwa albasa ruwa tare da garkuwa da su wannan lamarin dai ya faru ne bayan da rundunar sojojin najeriya ta yi nasarar dakile wani hari da 'yan bindigar suka kai a garin izge a ƙaramar hukumar goza rahotannin sun bayyana cewa 'yan bindigar sun kai harin ne dai a ranar asabar da misalin sha ɗaya na dare an yi ba ta kashi sosai da 'yan bindigar da rundunar sojojin najeriya tare da haɗaɗɗiyar rundunar ta wato civilian gtf da maharba wajen daƙil harin sai dai babu wani cikakken bayani game da abin da ya faru saboda matsala da ake fuskanta ta wato network kwana biyu kafin lokacin maharan sun kuma yi ƙoƙarin kutsawa ƙaramar hukumar chibok da ke jihar ta borno ɗin sai dai kuma rundunar sojan najeriya ta yi nasara wajen su. to a can jihar jiga kuma mutane shida ne suka samu rauni a wata aron gama tsakanin manoma da makiyaya akalla mutane shida aka ce sun sami rauni a yayin wani mummunan taho gama da aka yi a tsakanin manoma da makiyaya a ƙauyen kangire da ke karamar hukumar birnin kudu a jihar jigawa mai taimakawa shugaban karamar hukumar birnin kudu kan harkokin yada labaru isa kafanini ya tabbatar da faruwar lamarin a ranar asabar a cikin wani jawabi da ya wallafa a shafin facebook a cikin jawabin ya ce rikicin ya faru ne lokacin da makiyayan suka kutsa gonakin mutane wanda ya jawo suka lalata musu amfanin gona da kuma hakan ya sa manoman suka yi taho mu gama da su mr fanini ya ce shugaban karamar hukumar ya shirya taron zaman lafiya a ranar litinin a tsakanin bangarorin biyu ya ce manufar taron dai shine dawo da kwanciyar hankali da wanzar da zaman lafiya a tsakanin al'ummar kangire. to ma sauraro za mu dasa aya a nan kafin mu karkare baki ɗame ban kwana da kuma muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari dum آموزش زبان فارسی mukoyi. هرشن فارسنچی Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na koyi harshen Farisanci inda yau za mu shiga cikin darasi na 165 A cikin wannan darasin dai za a ji cewa Muhammad a yau ya zagaya wani baje koli da ake yi na kayayyakin gargajiya a wani babban ɗakin baje kayayyaki da ke cikin jami'ar Tehran, inda da dama daga cikin masu ɗinka kayan gargajiya daga sassa daban-daban na ƙasar Iran suka baje kayayyakinsu a wannan wuri. Daga ciki kuwa har da malama zamani wadda ɗaya ce daga cikin mutanen da suka shahara a ƙasar Iran wajen ɗinka kayayyaki na gargajiya waɗanda ake matuƙar sha'awar su a ƙasashe daban-daban da ke yankin muhammad dai ya je ɗakin da malama zamani ta aje kayayyakinta inda ɗaurin mutane suke diba kayayyakin da ta ɗinka za mu ji tattauna ta gudana tsakanin shi da ita to amma kafin nan sai mun fara da sauraron dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. تبریک میگویم اینا ته مرنا نمایشگاه بج کولی لباس توپاپی زیبا میکاو متشکرم نگودی من خوشحالم نی نی پرین چکی شما دیدن کردید کو کندیبا امیدوارم اینا توجه کلا آن جلب کرده باشد شی یکسن چه می جاو هنکلی البته کده که علاوه بر بگو da ƙari خانوم با هجاب mai hijabi musulman musulmi munasib wanda ya dace darwaƙe a hakika mahalli na gargajiya fushide lullubabbe poraz cike da suzanduzi اینکی ده اللورا هنر پساها قیمت پراشی گران مزعده حق با شماست کنا ده گسکیا علت دلیلی گرانی سادا، پارچه یادی دست هنو آن انجام می شود انا ایوتر دشی شهر برنی کمتر مپی کرنچی این گونه احکا من دیده ام نی نتبا گنی همینطور است حکا یکی تر gabatarwa jadid sabo pushesh tufafi arzishmand mai kima shoma fikir mikonit betawanid kina tunanin zaki iya ƙaire irani wanda ba na iran ba Arze. nunawa kishwar ƙasa orupa'i na nahiyar turai muhtalif daban-daban من برپا کرده ام نی نکپا من قصد دارم نی اینا نوپین مردم متانی دنیا دنیا با توجه به اینکه بسا لعکری د چوا پوشیده للعبه غربی نیما آنها استقبال می کنند سو زاسو کربه تاریخ تاریخی توجه لورا غالبا mafi yawan lokuta. Enison. Mutum. Bevije. Musamman. Onha doshte and. So sun kasance suna da. Banobarin. Saboda haka. Benazare man. A gani na. مورد پسند قرار می گیرد. Zai samu کربوه. To madalla banda muka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai mu je ga tattaunawa tsakanin Muhammad da kuma malama zamani. خانم زمانی به شما تبریک میگویم در این نمایشگاه لباس های زیبایی به نمایش گذاشته اید متشکرم خوشحالم که از این نمایشگاه دیدن کردید امیدوارم لباس های ایرانی توجه شما را جلب کرده باشد البته این لباس ها علاوه بر زیبایی برای خانم های با هجاب مسلمان مناسب هستند. بله، در واقع مشخصه لباس های محلی ایرانی این است که پوشیده و پر از سوزندوزی و هنرهای ظریف دیگر هستند. بله، اما قیمت این لباس ها خیلی گران است. حق با شماست. علت گرانی این لباس ها این است که پارچه مصرفی آنها نفیس است و سوزندوزی ها با دست انجام می شود. اما من در شهرهای ایران کمتر این گونه لباس ها را دیدم. همینطور است. این طرحی جدید از پوشش محلی و مد روز است. کار شما بسیار ارزشمند است فکر می کنید بتوانید این لباس ها را به غیر ایرانی ها هم عرضه کنید؟ بله من در کشورهای اروپایی نیز نمایشگاه های مختلفی برپا کرده ام و قصد دارم این پوشش ایرانی را به مردم دنیا معرفی کنم با توجه به اینکه این لباس ها بسیار پوشیده هستند آیا خانم های غربی هم از آنها استقبال می کنند؟ البته اگر به تاریخ هم توجه کنید غالبا انسان ها به ویژه خانم ها لباس های پوشیده داشته اند بنابراین به نظر من این لباس ها مورد پسند همه خانم ها قرار می گیرد. madalla ga kuma wannan tattaunawa kamar da ta gudana در ترجمه خانم زمانی به شما تبریک میگویم. در این نمایشگاه لباس های زیبایی به نمایش گذاشته اید. ملما زمانی ina taya مرنه. murna a کلی baje koli kin zuba tufafi متشکرم خوشحالم که از این نمایشگاه دیدن کردید امیدوارم لباسهای ایرانی توجه شما را جلب کرده باشد. نگودی. نای پرین چکی ده کزو دوبا ونم بچه کولی. اینا پاتن توپاپین آوا زاسو برگی که. البته این لباس ها علاوه بر زیبایی برای خانم های با هجاب مسلمان مناسب هستند. کودکی ونن توپاپی گمی ده کیاون سو sun dace da mata masu saka hijabin musulunci. Bale, در واقع مشخصه لباس های محلی ایرانی این است که پوشیده و پر از سوزندوزی و هنرهای ظریف دیگر هستند. ای حقیقا یعنی این تفافین گرگاجیا haka suke mai lullube jiki kuma an yi masu aiki da allurar hannu da fasaha تا بله اما قیمت این لباس ها خیلی گران است ای اما پراشن ونن تفافی ندامت حق با شماست علت گرانی این لباس ها این است که پارچه مصرفی آنها نفیس است و سوزندوزی ها با دست انجام می شود. کنه دگست اما من در شهرهای ایران کمتر این گونه لباس ها را دیدم اما بنگا ایران با همینطور است این طرحی جدید از پوشش محلی و مد روز است هکنی wannan wani sabon salo ne na kayan gargajiya کار شما بسیار ارزشمند است فکر می کنید بتوانید این لباس ها را به غیر ایرانی ها هم عرضه کنید؟ ایکین کی یعنی دا قیمه متکا کنا زتن cewa gabatar da wannan tufafi ga wasu ma waɗanda ba Iraniya ba zai samu karɓuwa? Bale, man در کشورهای اروپایی نیز نمایشگاه های مختلفی برپا کرده و قصد دارم این پوشش ایرانی را به مردم دنیا معرفی کنم ای قصاشن تور ما نگودن دا بچ کلی دبن دبن اینا دا نوپین این نونا ما متنان دنیا ونن تپاپی نه ایرانیاوه با توجه به اینکه این لباس ها بسیار پوشیده هستند آیا خانم های غربی هم از آنها استقبال می کنند؟ بسا لعکری da ونن wannan tufafi suna rufe jiki sosai. Shin mata a سو؟ البته اگر به تاریخ هم توجه کنید غالبا انسانها به ویژه خانومها لباس های پوشیده داشته اند. بنابراین به نظر من این لباس ها مورد پسند همه خانم ها قرار می گیرد. للی idan muka duba tarihi za mu ga cewa mafi yawan mutane musamman ma mata suna da kaya ne masu rufe jiki saboda haka a gani na waɗannan tufafi za su samu karbuwa daga dukkanin mata. To madalla an saurari wannan tattaunawa dai kamar da ta gudana tsakanin Muhammad da kuma malama zamani. A ci gaba da gudanar da wannan baje koli da malama zamani da kuma sauran masu gudanar da ayyukan ɗinka kayayyaki na gargajiya suke yi a babban ɗakin baji koli na jami'ar birnin Tehran. Muhammad ya zagaya wasu daga cikin ɗakunan da aka baje irin waɗannan kayayyaki inda ya ga kayan gargajiya da aka kawo daga birane da kuma ƙauyuka daban-daban da ke cikin faɗin ƙasar Iran. Akasarin kayayyakin da ake amfani da su dai a matsayin kayayyaki na gargajiya a Iran sun haɗa da ƙananan huluna da mata ke amfani da su waɗanda suke ɗora mayafi a kansu da kuma kaya waɗanda maza suke amfani da su da suka haɗa da manyan wanduna da kuma manyan riguna. Bayan haka kuma akwai ɗamara ta musamman da suke yi da kuma saka wasu kayayyaki na musamman a yankunan da kurdawa suke zama daga cikin kayayyakin da mata suke amfani da su a wasu yankuna na arewacin iran kuwa har da kaya masu launi daban-daban waɗanda ake gane mutanen arewacin ƙasar iran daga saka irin waɗannan tufafi amma aksarin mutanen ƙasar iran suna amfani da baƙaƙen kaya to wannan shi ne dai abin da ya wakana tsakanin muhammad da kuma waɗanda ya haɗu da su baki ɗaya a baje kolin tufafin gargajiya a jami'ar tehran idan allah kama a shiri na gaba za a je mu ɗauke da wani shirin a cikin wani darasin to amma kafin wannan lokaci a wurin dukkan waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri da waɗanda ma aka ji murinsu musamman malama kudusiyan da kuma muhammad aminu ibrahim kyawa da ya haɗa shirin a fefe ne abdullahi salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a shirin mu na gaba. kide-kiden iraniyawa jama'a saurare assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin da cin same ka muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar yan domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to yanzu kuma lokaci ya zan koma gefe in haɗa ku da muhammad mirkamali shima shi ma wani mawaƙi ne a nan ƙasar iran domin jin irin waka da ta zama na masu iya magana cewa waka bakin mai ita ta fi daɗi ai saurari lafiya. saurari Muhammad Mirkamali kenan wani mawaƙi a nan kasar Iran game da gudunmu da ba a cikin shirin da fatan masu sun amfana kuma ta ƙayatar da su. Zan jarin zamun shirin a nan sai a tarbiyyar shiri na gaba domin jin mu ɗauke wata sabuwar wakar Amma kafin nan, amma don kowa da kowa nima dugun nake cewa ku zama lafiya. ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mashafin na gizo 1ng زمستون آخرای زندگیشه طبیعت داره کم کم تازه میشه یه حالی داره روزای بهاری که حتی روح آدم تازه میشه میخوام آینده رو زیبا ببینم قمان تو گذشت جا بذارم برای نمیدونی چقدر انگیز دارم حس و حالش گل و آینه و آب و نیایش کنار تو دعا کردم که از عشق بگیریم آرزوهامونو تک تک همین خوشبختی یک دنیا میرزه بهارم باشه و من لحظه لحظه دلم و خنده های تو بلرزه بگم ای خوب من عید بگم ای خوب من عیدت مبارک مبار از خونمون رفته بیاد تا مبارو از دلای هم بگیری چه لذت بخش پای سفره عشق بازم دست همو محکم بگیری چه بهتر میشه وقتی مهربونی میون آدم هر روز باشه یه جوری زندگیمونو بسازی که هر روزش مثل نوروز باشه که هر روزش مثل نوروز باشه چه خوب حفظین و حس و حالش گل و آینه و آب و نیایش کنار تو دعا کردم که از عشق بگیریم آرزوهامون و تک تک همین خوشبختی یک دنیا میارزه بهارم باشه و من لحظه لحظه دلم و خنده های تو بلرزه بگم ای خوب من عیدت مبارک بگم ای خوب من عیدت مبارک گل خنده میشینه باز روی لب هامون پر ستاره میشه با تو همه شب هامون شب عید نگات شب عید نگات پر از امید نگات شب عید نگات پر از امید نگات شب عید نگات صبح سفید matasa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na don matasa. Shirin da a cikinsa mukan taɓa muku wasu batutuwan da suka shafi matasa da kuma ƙalubalen da suke cin karo shi a fagen rayuwa. Yau ma da izini Allah ga mu ɗauke da waninsa. Wanda kuma wannan mako zai mai da hankali wajen batun kwararan matasa zuwa ƙasashen Turai. musamman matasanmu na nahiyar afirka da ke faɗi tashin ganin ta kowane hali sun kai ga nahiyar turai da zumar samun kyakkyawar rayuwa sai dai a lokuta da dama suke sindar kansu cikin haɗura da dama ko me yasa matasan ke sa kansu cikin irin wannan haɗari ya kuwa idan sun tsallaka turai suna samun biyan bukata waɗanne irin matakai ya kamata a ɗauka domin shawo kan wannan matsala da izinin Allah su ne tambayoyin da za a ji amsoshinsu a cikin wannan shirin kuma za mu kasance ne da Malam Shebu Samna babban alkalin gwamnati na jihar Agarsu da ke jamhuriyar Nijar wacce ta zama wata matattara ta masu neman shiga kasashen turai din. A ɗaya ɓangare kuma muna tare da Malam Tukur Abdulkadir shugaban sashen koyar da siyasa a jami'ar Kaduna tarayyar Najeriya haka ma za ku ji hiranmu da wani matashi wanda shi bai kai ga kasashen turai din ba amma ya ƙetare rijiya da baya-baya a iyaka da kasar algeria da niger sai a kasance da mu a cikin shirin gwargwadon yadda lokaci ya bamu tare da ni hassan barka duniya gidan kashe ahu kowa ya kashe ita ruwa barna To madalla da fatan ana biye da mu dubban matasa ne daga kasashen nahiyar Afirka ke faɗi tashin ganin ta kowane hali sun kai ga nahiyar Turai da zumar samun kyakkyawar rayuwa. A ƙasarin 'yan ce ranar sukan bi ta hamadar Nijar don isa ƙasashen Larabawa irin su Libya da Tunisia wanda daga can akan zuba su cikin jiragen ruwa domin kwarara da su ƙasashen Turai. Lamarin da su da dama yakan zuwa da haɗura wanda ke yin sanadin rayuwan da yawa daga cikinsu. a baya-bayan nan bakin haure 'yan afirka kusan 300 ne suka hallaka yayin da suke kokarin tsallakawa turai daga italiya galibin dai masu satar shiga kasashen turai din matasa ne kuma duk dukwa da haɗuran da ake samu hakan baya ƙasa hanzarinsu to da farko bari mu ji ta bakin malam tukur abdulkadir shugaban sashen koyar da siyasa a jami'ar kaduna tarayyar najeriya Shin ko me yasa matasan ke sa kansu cikin irin wannan hadari? Ina ganin za a kalli abin ta fuskoki da ɗan yawa ne kamar uku haka. Na farko dai ana za mu kalli matasan da suka samu takardu wanda misali mutumin da ya karatu na mai zurfi na jami'a ne misali A digiri na ɗaya ko A na biyu ya nemi aiki misali ko ko waɗanda suka fara karatu misali rayuwa ta sa suka kasa gama karatun waɗanda karatun da suke misali iyakan shi kawai na sakandare ne ba kuma ba su da kuma wata sana'a ta hannu ko kuma waɗanda dama su ba su yi karatun zamanin ba ba kuma su yi wata ba wata sana'a suke da ita a hannu ba so ina ganin ya kamata mu rika a rika bambance waɗannan amma matsalolin da aka fi samu dai a yanzu kusan dai yanda dai bayanan da aka fi samu Shi ne mutanen da suke fita da sunan neman aiki yanzu sau tarin yawa ba waɗanda suka karatu mai zurfi ne ba Don wanda duk ya karatu mai zurfi ko komin wahalar da yake ciki babu yadda za a yadda misali ya tashi daga nan gurin ya tafi Nijar ya tafi misali Libya ya shiga cikin teku yana fama ya rayu ba zai rayu ba ya kuma shiga cikin kaskanci a sasu a wurin da ake tsare mutane kamar wasu dabbobi ko bayi turawa na, na saka safar hannu suna taba su kamar suna taba dabbobi misali to saboda haka ina ganin sau tarin yawa waɗanda suka fi samun wannan matsala su ne wannan wannan kashi na biyun da muka yi magana waɗanda in ma sun yi karatun to karatu ne ba mai zurfi sosai ba ko kuma in an yi digiri misali kila ba a sai an yi wani karatu ingantacce ba ko kuma an yi yanayin rayuwa da kunci na rayuwa ya sa sun kasa la'akari da walalun da za su fuskanta a kokarin su na kokarin faɗawa ƙasashen turawa domin samun abin yi. To Malam Tukur Abdulkadir mun gode. Kamar yadda na ambata da farko mun samu hira da wani matashi wanda shi bai kai ga kasashen turai din ba, amma ya tsallaka rijiya da baya-baya domin da yawa daga cikin wani ayarin motocinsu sun rasa rayukansu a iyaka da ƙasar Algeria. Sunansa dai Sadafi'u kuma ɗan yankin mata mai ne a jihar Zandar da ke jamhuriyar Nijar. da farko ya shaida wakilin mu a jihar agadis umar sani dalilin da suka fito daga yankin nasu to wannan al'amari mu dai da mana ce ta bayar da mu alhali kana noma kaman dame 20 30 a cikin gonarka sai kasance ka samu dame goma dame takwas dame bakwai matsaloli ne na abinci su ne suka fito da mu kuma da muka taho wannan mu abin da muka tafi mu ɗari ba biyu a cikin ɗarin nan ba biyu waɗanda muka fita duka wannan mutum tamanin da biyu sun rasu kuma sai mu mu goma sha shidda allah ya kubutar da mu muka kai ga bakin rijiya daga arlit aka ɗauke mu muka bi hanya ta yan furodar kafin mu je can inda wannan abu zai abku sai da muka kashe taya takwas ga ruwa ya kare ga ba abinci na farko abin da zan ce kamar arlit zuwa can inda wannan abu ya faru kilo ɗari uku ne da ashirin daga can ne abin da ya kai zuwa kasar zuwa cikin tamarasar ban san kilo nawa ba ne ba to wannan al'amari kawai allah dai ya kaddara allah ya kawo mana wannan abu tuddai Allahumma duni a sammai Allahumma duni a kasai Allahumma duni a teku Allahumma duni a dacin Allahumma duni a yanzu Allahumma duni gobe. Jihar Agadas da ke arewacin jamhuriyar Nijar ta zama wani dandali na masu bukatar shiga kasashen Turai inda nan ne suke kwashe kwanaki kafin su wuce zuwa Libya ko Algeria daga can su nemo wucewa kasashen Turai din. akan haka mun tuntubi malam shebu samna babban alkalin gwamnati a fuskar jihar agadas sai mu saurare shi. Lallai matsala na tabbatatta ce don saboda ba yau ba an ka gano da irin wannan tabi'ar da mutane suka ɗauka na tabi'a da mutane na ƙasar Nijar da kuma kewayen shi can ƙasar Laraba zuwa can ƙasashen Turawa. sabili da wannan ne akwai kungi-kungi da dokoki na ƙasar da da an ka ɗauka wanda kuma Nijar ta sa hannu bisa su. To abu da zan cewa ne garin adalci ya zama kama eh, hanya ta wucewa ta mutane. Hanya ce ta wuce ta mutane don saboda wanda hito daga eh, Ghana ko wanda hito daga Najeriya ko wanda hito daga eh, Cameroon duka zai bi ta wannan hanya ya wuce. mu kada da yakin na yau da shekara guda da wani abu da mun ka fara wannan yaki na ciwo kan wannan matsala. To Malam Shaibu Samna za mu sake tuntuɓar ka. Amma yanzu bari mu koma wajen Malam Tukur Abdulkadir, masani akan sha'anin siyasa da ke tarayyar Najeriya. Shin Malam Tukur tambaya ta gaba zuwa gare ka, an ya kuwa idan matasan sun samu tsallakawa turai suna samun biyan bukata. To a gaskiya dai a halin yanzu dai misali musamman yadda kasashen turawa suke rayuwarsu akwai lokacin da bara na mun tafi wani eh, kaɗan raba haka a ingila wata jami'a muka yi yan watanni na haɗu da wasu daga cikin yan ƙasan mu haka ɗaya daga cikin wani yaro dan kudanci da na same shi yana gaya min cewa yana yin digirin sa na biyu ne da yana aiki ne a banki ya bari ya zo yana zuwa yana aikin da ake aje tsofaffin mutane yana faɗin irin kaskancin da ke tattare da abin da wahalhalu a gaskiya in dai za a faɗi gaskiya ne ba wani wannan aiki a turai kan gaskiya to su ma suna fama da matsaloli na tattalin arziki saboda haka babu wannan wani aikin kirki da ake samu rayuwa ce dai kawai da irin yanayin kasashe da kuma irin yaudara da waɗanda suke cin ribar wannan tafiye safaran mutane suke yaudara da ƙarya da ake musu tafi yawa ana yawan shafa musu zuma a baki da nufin cewa in sun tafi za su ji daɗi akwai yalwata a waɗannan kasashe alhali kuma babu abin da ake samu banda walhalu kuma ba wata riba musamman ga wanda ba wai wani karatu mai zurfi ba a dai rayuwa ta kasashen turawa gaskiya ba yanda za a zo a yi mana sai dai a yaudari jama'a wanda kuma suna kan yi sakamakon kuma hali na irin yanayin shugabanci da ake da shi a kasashe masu tasowa musamman kasashenmu na afirka da wasu kasashe na gabas tsakiya da bangarori na asiya To malamai mun gode masu rare a nan za mu dasa aya a shirin na yau ganin lokacin da aka ɗibar mana ya kawo jiki amma da izinin Allah za a ji ci gaban shirin a mako mai zuwa yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu musamman malam tukur Abdulkadir na sashen koyar da siyasa a jami'ar Kaduna Najeriya da kuma malam shaibu samna babban alkalin gwamnati a fuskar jihar agadas da ke jamhuriyar nijar da kuma injiniyan mu muhammad aminu ibrahim kiyawa a nan ni hassan barka ke cewa da kuwa salamu alaikum a kasance lafiya sannan gane hawa ga mota tukan yake in duk kai ga ganshi sai ka ce mai arziki ne ya ka san nan cikin zuciyarsa ko bi da mai wuyan gane hali kantaran wanga ai bai da ahu babu ne ga ta kirkin jiki na yi ka wani ai ina da ya talauci da ya kai hakkasan zuciyarsa sha'anin mutum mai wuyan gane hali adam mai wuyan gane hali Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara 00983 506 shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya.